waɗannan ƙungiyoyin fafutuka da ake kira resistance citoyen sun bayyana cewa wani taron nazarin da suka yi akan yadda al'amuran mulki ke gudana a ƙasar ta nijar a yau shine ya ba su damar gano alamomi masu ƙarfi na shirin shimfiɗar da mulkin kama karya a ƙasar da talakawanta suka rungumi tafarkin demokuraɗiyya yau shekaru fiye da 25 saboda haka suka a aniyar yakar wannan sabon salon mulki shugaban ƙungiyar mojan siraji isa na daga cikin jagororin wannan yunkuri wai ba zargi ne ba abu ne na gaskiya wanda ya tabbata a cikin wannan ƙasa muka ce ba a yi zaɓe ba zaɓen da aka yi zaɓe ne aka yi amma ba ta farkin demokaradiyya ba zaɓe ne aka yi amma a cikin lokacin da aka ɗauki kundin tsarin mulki da duka ayoyin dokoki waɗanda aka tsara don yin zaɓe aka maida su gefe aka yi aiki da son kai da son rai saboda a biya ma mutum guda bukata shine shugaban ƙasa na yanzu to sai dai shugaban kawancen kungiyoyi na rosen abdu mamman lokoko mai ra'ayin gwamnatin isuhu muhammadu na kallon korafin na takwarorin nasu na resistance citoyen a matsayin ra'ayin marasa digi kashi 60 ko 59 cikin 100 sun zaɓi shugaban ƙasa na yanzu shi ya ba shi daman shi naɗa prime minister prime minister ya naɗa gwamnati wannan duka an ƙare su kenan ga namu gani yau wanda ɗan ƙasa wanda ya tashi ya ce bai yarda da wannan ba da doka shi ke faɗa doka ko ta kowa ce kenan wanda ya ce bai yarda da ita ba to muna ganin shina sun sa ƙafan wando da dokar in dai su 'yan demokrasiya na ni kwarai ya kamata su tattara duk abin da gwamnati yake nan shi na yi wanda suka ga yi daidai ba su kai wajen eh, eh, hukumomi waɗanda ke kula da wannan harka. Kawancen na Resistance Citoyen ya yanke shawarar shirya jerin gwano da taron gangami a ranar 24 ga watan da muke ciki don nuna rashin amincewa da salon tafiyar gwamnatin ta Nijar. Saboda haka na tambayi Siraji Isa shin ba sa gudun a zarge su da taka rawa da bazar 'yan siyasa? To ai wannan zance ba yau aka fara shi ba. a wancan lokaci lokacin bare lokaci ai yan hula sun hoto sun nuna irin wannan abu su wannan lokaci me aka zarge su a lokacin tanjar lokacin da aka yi tazarce masu miliki a yau yan hula tare da su ake aka yi wannan zargi to wannan lokaci su yan mine ne kenan yau abin da aka faɗa ma yan hula a lokacin bare aka faɗa ma yan hula a lokacin tanja lokacin tazarce a faɗa muna shi yau ba wani sabon abu ne ba sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.